da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda daidai da sha ɗaya da ainihin wato watan mai shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashrar na shekul allama wahidu abdulsalam bali hafizahullahu littafi ɗaya tamkar da dubu da musulunci ke tinƙaho da shi wajen tinkara bokaye da 'yan sihiri da matsafa da masu cultism da 'yan secret society da mayu da masu tsumburce-tsumburce duk baki ɗaya wannan malami ya tasa su da ainihin kansakali da ainihin alkur'ani da sunna yana yaƙar su yaƙi gadan-gadan don haka malamin ya zo ƙarshe-ƙarshen wannan littafi fasli na takwas sai ɗauko matsala dangane da kambin baka da kambin ido domin na daga cikin matsalar da ainihin take ruɗar da mutane a ɗauka cewa ko sihiri ce wato a ɗauka ko maita ce sai malam yake bayyana haƙiƙanin yadda kambin baka yake ya kawo cewa dai kambin baka abu ne gaskiya akwai shi me yasa qur'ani ya tabbatar hadisi ya tabbatar malamai sun tabbatar da cewa akwai bayan duk da ya gama wannan sai ka bambance bambancen da ke tsakanin hasada da ainihin kambin baka a yau sai malam ya ce aljinnu ya'imuna al-insa haka za ka karanta wannan wuri ya'inuna insa in ka sa ya'inuna al'insa shi kenan baka da kan gado a larabci kenan domin aljinnu ya'inuna insa aljanu su ne wa mutane kambin baka ko kambin ido amma in ka ce aljinnu yu'inuna al'insa aljanu suna taimakon mutane taimako shine yu'inu saboda ya zama ainihin wato mazidi da alif kenan a'ana kamar yadda ake cewa a'anaka Allah duk da kalmar Bahaushe bai faɗin ta daidai sai ce anaka Allah Allah ya kaskantar da kai madadin a'anaka Allah Allah ya taimake ka to Bahaushe sai cinye alu din farko sai fada kan alikafa sai ce kawai anaka Allah Allah ya kaskantar da kai ma'ana a'anaka Allah ne shi yasa Bahaushe akwai aiki a kanka ka je ka koyi larabci da kyau ka je ka koyi turanci da kyau domin a daina maka dariya ana jin kana abin kunya ga ka ana ganin ka kai babban to aljinnu ya al insa aljanu su ne wa mutane kan baka me yasa wahidu bali ya faɗi haka bai ce shak wane ya ce wa wane ustaz wane imam wane a'a duk ba wannan wannan rashin kan gado ne wannan taɓo kwakwalwa ne imam shafi'i ishara ga haka yace duk sanda ko ga mun yi magana sabanin ta Allah da Annabi yake kwakwalo mu ce ta dan samu takuwa ba mu cikin hayyacin mu to mutumin da ba shi cikin hayyacin shi ko ba a zargin shi amma kana cikin hankalin ka daren dakam ka saba ma Allah ko ka saba ma manzon Allah yake muna fatan kan ma a taba tuhumar mu ma da haka yasa duk sanda ka ga sun sun yi magana sabanin sunna ka tabbatar ba wauta suka yi ba suna ganin iyakar gaskiyar su kenan shi yasa ka ga imam shafi'i sai magana da yake da wani zai yi ta a yanzu sai a haɗa wa'azin ƙasa gaba ɗaya a mai raddi amma in imam shafi'i ya irin ta sai a ce Allah ya ji kanshi saboda ne saboda an gane su ba yan takife bane ba ainihin yan ganganci bane to shine sai yace ce al dalilin farko daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa aljanu ne mutane tambin baka an abi sa'id al-khudri daga sahabi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yata'awwadu min ainil janni thumma ayunil insi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance ga ka'ida kasanta ka'ida ce fiqhiyya duk sanda aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fa'alu kaza to basu so ɗaya annabi abun ba haka yake fitar rayuwar haka yake fitar don haka da aka ce kana ya ajilu fi salati annabi yana ajin yana dunkula hannu a sallah sannan ya dogara tun daga farko har ƙarshen haka sallah take har ya mutu ba wanda zai kawo maka da isnadi cewa annabi ya yi sallah ya buɗe hannun shi haka a kana ya ajilu fi salati annabi ya kasance a sallah yana dunkula hannu to shikenan haka abin yake jama'a mun gane to haka duk wata sunna da kaji an ce kana ya fa'alu ya kasance yana aikata ba so ɗaya ba al nawawi shi ya tsaya tattake wuri akan wannan matsalar a cikin littafin shi al-minhaj sharhin sahih muslim ka'ida ce ta fiqh ita ce duk inda kaji an ce annabi ya kasance yana kaza to ba so ɗaya bane ba so biyu bane a'a haka yake yi a kai yanzu aka ce kakanka ya kasance yana ainihin sanya malin malin shin ana nufin so ɗaya so ɗaya haka hausa ke nufi me ake nufi haka ɗabi'ar shi take haka duk sanda aka ce annabi ya kasance yana kaza to ba so ɗaya ba so biyu ba fitar haka rayuwar shi take har ta ƙare shi yasa ku yi jilsatul istiraha tun daga ran da kuka musulunta har ran da kuka mutu ku koya ƴaƴanku matanku malaman islamiyya a je a yi ta propaganda jilsatul istiraha anguwa anguwa a rinka yawo masallaci masallaci ana talla duk baki ɗaya wallahi sai an yi tallan sunna fa ake zaman lafiya mai rogo na talla mai kulikuli na talla mai binkin na talla mai kasau kasau na talla mai jilsatul istiraha ma ya yawo mai talla shi ne ma tallan shi ke da asali gashi har bukhari ya ruwaito tallan jilsatul istiraha sahabi gashi na maliku dan wari shine dan tallan yace masallaci masallaci muke bi mu ku zo ba lokacin sallah ba ne, amma mun zo da gaskiya ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi yayi sai ce haka manzon Allah yake sai a ce an gona wani zama wanda limamin masallacin nan yana yi Amurkan salama yana irin wannan zama to haka ake jama'a haka ake yawon tallan sunna gari gari ƙasa ƙasa anguwa anguwa lungu lungu kwana kwana ko ina duk abi a sunnantar da mutane shi kenan in ba haka ba wallahi bala'i sai faru a ƙasa tashi dai aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ta'awwadu min ainil janni manzon Allah ya kasance yana neman tsari daga kambin ido na aljanu thumma a'yunil insi sannan kuma kambin idon mutane duk annabi yana neman tsari daga gare su falamma nazalatil mu'awwizatani yayin da falaki da nasu suka sauka akhadhahuma sai annabi ya riko da su wata raka masuwa zalika sai ya bar duk wata addu'a wadda take saɓanin wannan ma'ana da kafin saukar birabil falaki da birabil nasi a ina suka sauka a ina birabil falaki da birabil nasi suka sauka a madina to farkon zuwan shi kenan sai ya rinka ta'awuz yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi daga kambin bakan mutane da kambin bakan aljanu ana nan sai kuma ga falaki da nasu sun sauka shikenan sai ya bar waɗancan addu'o'i da yake sai kuma ya dawo yana ainihin amfani da birabil falaki birabil nasi domin duk sharrin duniya da lahira mutum da aljan sharrin duk wani kwaro duk wata dabba duk wani abu mai cutarwa to yana cikin ayoyin nan guda goma sha ɗaya birabil falaki tana da aya shida birabil nasi tana da aya biyar waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya da suke cikin surorin nan to sun tattaro duk wani sharri gaba ɗaya sun koya maka yadda ake neman tsari qul a'udhu birabbil falaq ka ce ya Allah ubangijin safiya ina roƙonka a kan ka tsare ni daga me sai ka ce min sharri ma halaka daga sharrin abin da duk Allah ya halitta ma ujuku ya shigo ciki iblis ya shiga ciki dan fashi da makami sun shigo sauro kuɗin cizo fiti-fiti cutar aids cutar ciwo duk ma halaka duk abin da Allah ya halitta to Allah ya tsare ka daga sharri sannan ka zo kana ɗaya bayan ɗaya kuma tafsili daga ƙarshe sai ka ce minal jinnati wan nasi ƙarshen wacce nan? ƙarshen suratun nasi ita ce aya ta goma sha ɗaya ɗin to in ka tattaro waɗannan kana yin su wallahi da mai tsafi da mai kacau-kacau da mai wani duk abin da za su mako maka lafiya gara sai a ce ya shirya kai ka shirya domin kai ka rike alkur'ani Zama kun ji saboda haka wannan ba yana nuna kuma ba za ka ci gaba da wasu addu'o'i da muka yi a nan baya ko kuma a'a ana nuna maka mahimmancin ita wannan birabil falaki da birabil nasi sun tattaro duk wani sharri daga duk wani bala'i sun nuna maka yadda za ka nemi tsari amma sauran addu'o'i ta cewa annabi ya bari ba yana nufin kuma wannan addu'a birabil falaki da birabil nasi ta shafa sauran addu'o'in ne amma ana nuna maka in dai sharri ne ka karanta birabil falaki da birabil nasi shikenan insha Allah shi yasa duk matsala in ta faru asirin ne wanne iri ne ko menene ko da birabil falak da birabil nasu din nan kai da kake ganin ne a'a su din nan sun isa qur'ani ne shi a ƙasa malam yace rawahu tirmidhi al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 2059 fi tibbi a cikin kitabu tibbi littafin likitanci duk kun ji wannan ko to haka za yi ta gani malaman salaf duk sun bai waɗannan abubuwan muhimmanci shi yasa eh dan me za ku ce yanzu ba za ku je ku karanta pharmacy ba ba za ku je ku karanta medicine ba ga malaman salaf malamai ne likitoci malamai ne malaman hada magunguna ku je ku yi karatu amma ba ku karatu ba kuka tsaya shikenan sai ku shiga kaskanci da wulakanci wa hasanahu tirmidhi da rawaito wannan hadisi sai kyautata shi wa ibnu maja haka nan ibnu maja ma rawaito wannan hadisi malam ya sake kwabawa ya sa ibnu majata a ibnu maja ne lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyar da goma sha ɗaya wa sahahahu al-albani al-allamatu al-albani ya ingantar da wannan hadisi fi sahih maja a cikin sahih na ibn Maja lamba hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da talatin wane mutum in dai aka ce albani ya inganta shi sai fatiha fa sai dai a tashi karatu kuma jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa ya kai mahasadi wallahi ka yi haƙuri ka zuba wa ainihin zuciyarka kankara da ruwan sanyi ta huce albani dai ya riga ya rubuta ya wuce in ka ce za ka yi bala'i tun ka ne da shi shi ne sa'anka sai zan da 'ya'yan shi kake nan gaba zan da jikokin shi kake kwatankwacin ka sai zan kwatankwacin shebunnan ɗariƙa a najeriya irin su sharu sale irin su ɗahir bauchi o abun mamaki suka gama masifa da neman bala'i da abubakar gumi abubakar gumi ya fi su ya dallabe su suka rasa yadda za su yi da shi sai ga sharu sale ba kunya ba tsoron allah ja'afar mahmud adam ɗan shi ne na cikin cikin shi wanda ya haifi fiye da shi amma abin ta kai ci Ja'far ya je ya sa tafsiri a Maiduguri wai sai ga Sharu Sale wai sai wannan shekarar ne zai fara tafsiri ya sai fili gidan rediyon Maiduguri ya sai fili gidan talabijin na Maiduguri ba zama ba tsayawa ya kai ya komo yana wa Ja'far raddi dan Allah Sharu Sale baka ji kunya ba tsakani da Allah ka kunyata duniya lahira kuma kunya ba ta kan maka sai dai kai kokari ka tuba ka musulunta domin ne bala'i ya kai bala'i a ce sa'anka abubakar mahamudu gumi kun kafsa ya kifar da kai gefe guda ka koma kana haki madadin ka yunkura ka ga shi ne za ku sake kafsa sai ya zama wani ɗan shi ne ma can na gefe guda ma kuma baka huta ba har wa yau ma'ana ba za ku fita cikin bala'i ba Matukar ba ku dawo gaskiya ba wallahi tallahi shehunan ɗariƙa kuke shehunan izala kuke shehunan iskanci kuke ku ne iyayen yan daba duk abin da kuke wallahi tallahi ku bi gaskiya kawai ku zauna lafiya in ba haka ba wallahi aiki bai kare ba duk sanda kace ba za ka bi gaskiya ba bacci ba ba ka iya shin hadi'ul bali ba kana mai natsuwar zuci ba ka iya bacci haka kana kwanciya sai ka ji murya Ja'far din yana tafsiri a gaban ka kana kwanciya sai ka ji kamar gashi Ja'far din ne kuma ka sai filin kayi bala'in kayi jaraba kayi masifar amma wallahi kana kwanciya sai kuma ka ji yana yi saboda abin ya riga ya zama maka bala'i shi yasa wannan kullum mune wa malamai nasiha da suke cewa su yan malaman izala su ne malaman sunna su ne kaza ku cire hasada da bala'i a ranku in ba haka babu zaman lafiya yanzu su ala sala aiki bai kare musu ba aiki bai kare musu ba abin kunya ya kai abin kunya fiye da shekara talatin kuna faɗa da mutum ya kwanta ya mutu kuma kun ci gaba da 'ya'yan 'ya'yan shi kuma kuna nan haka haka tafiya za ta tafiya kuma abin takaici ku ba ku da hulafa'u ba ku da waɗanda suke halifofi a bayan ku ba ku da matasa irin ku waɗanda za su tashi su kara abin da kuke akai ko da kun kare shi kuma mutumin nan tun yana da rai yana da gwarazan sojoji da za su kara abin da yake akai domin abin da yake akai gaskiya ne wannan kai bai ishe ku masifa ba sai ga mutum ya ɗaure rawani kamar ɗan kwanin tsohuwa mai sai da binkin wai shi dole sai an ce shi malami ne ka saki jiki ka gaya mutane gaskiya ka bi gaskiya ka huta jama'a su huta shi kenan Allah maɗaukakin sarki shiryar da mu to dai gashi nan الثاني نبي وعن أمنا أم سلمة رضي الله عنها دقا أورم أم سلمة الله يقارى متى يرجع وانا وحيد بامي نومة وانا أينه واتو كان بي أمنا معنا دقا أورم إن دي كانوني نيني ما تأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوكتي in ku ka ce ba uwarka ba ce to kai shege ne to shi kenan kaga an raba annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'a manzon Allah ya ga wata yarinya a gidan ummu salama wata baiwa ce a gidan ummu salama ya zan a fuskarta akwai saf'a tusar jaki sai ce buƙatan sauda wani baƙin ɗigo to wannan saf'a ɗin nan kuma tana da wasu ma'anonin amma dai sahihiyar ma'ana ita ce wannan ɗin irin tusar jaki da ake gani ɗan kamar ƙurji haka yana lage-lage tana ɗaukar irin yadda baka ga wani fuskar yadda ka san an shafa mai baƙin gawayi sama-sama to wani sai da abin ya yi koma zuwa ga duhu wani kuma sai kaga ya koma zuwa ga ainihin wato jaji-jaji haka sai kaga kamar a irin a ce almiya mare shi menene din nan haka a fuskar shi iyakar sashin fuskar sai kaga ya yi duhu ko kuma iyakar sashin fuskar sai kaga ya yi ainihin wani jaji-jaji haka duk ina ɗaukar ma'anar saf'a faƙala annabi ya ce istarqulaha ku mata wanda zai mata ruqya ma'ana ashe akwai yan ruqa a madina ina gashi annabi yana cewa a nemo wanda zai mata ruqya fa inna bihan nazarata ai tana da duban aljanu aljanu ne suka yi mata nazara suka dube ta qala al-farra'u babban malamin lugha al-imam al-farra yace qawluhu magana da annabi yace safa'atin din nan ai nazaratun min al-jinni kallon aljanu akwai kallon aljanu a jikinta aljanu sun kalle ta sun harare ta cikin fushi wannan hadisi gashi ya ce rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a lamba na goma shafi na 171 fatuhul bari kenan wa muslim muslim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na da da 2197 babban malami wahidu abdussalam bali Allah madaukakin sarki ya kara tsare shi yace hadisai min ya ta yatabayyanu lana daga waɗannan hadisai guda biyu al'amari zai bayyana gare mu annal la'aina. cewa lallai kambin ido ko kambin baka daga uminal jinni yana iya afkuwa daga aljanu aljanu suna yawan mutum kambin ido kama ta ka'uminal insi kamar yadda yake kambin ido na iya faruwa daga ainihin mutane wani zato don haka yajibu ala kulli musulmin wajibi ne ga dukkan wani musulmi an yadhkura Mallahi, inda ma yakhla'u thawbahu a yayin da duk wani musulmi zai cire tufafin shi za zaka cire rigarka za ka cire za ka cire jamfar ka ne taguwa za ka cire wando za ka cire sikar za ki cire rigar mama za ki cire kallabi ne hijabi ne sai ka ambata ko ki ambaci sunan Allah au yanzuru fil mir'ati ko kuma mutum zai ainihin wato dubi madubi au yaqumu bi ayyi amalin ko kuma ma zai tsayi domin yin kowane irin aiki ne kai yadfa an nafsihi azal jinni domin ya tunkuɗe wa kanshi cutarwar aljanu min ainin na daga kambin bakansu ko kambin idansu aw ha ko kuma wata illa ta su hadisi dama ya tabbata cikin sunan ibn maja annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa fitrar da ke tsakanin ku da aljanu kariyar da ke tsakanin ku da aljanu shine ambatar sunan Allah yayin da mutum zai bayyana al'aurashi, sanda ka zo zaka shiga ban daki ne zaka yi bismillah mun yi wannan a baya a yanzu za ka cire wandonka ne Za ki cire siket ne Za ki cire zani ne Za ka cire tufafi sai ka bismillahi kana ambatan sunan Allah nan sai su ja sai su baka guri to amma kai ka to kana waka indiya kantire tire kana cirewa wani aljani yana ka shikenan sai a ce ai shikenan yanzu ne ya shiga ban daki ya fito da gaiwa shikenan ba abin da za a ce jaza'an wufaqa ne sakamako ne ya same ka daidai da mugun aikin ka kantire kantire ka shiga kana to an yi maka kantire kantire kaga irin halin ta kenan Allah ya kiyaye to jama'a kun ji bayan duk da malam ya kawo wannan sai malam zai nuna mana to in fa aka samu mai kambin baka ko mai kambin ido ya kama mutum da laruran nan ba fa sai a ce a tafi wurin boka ba babu zuwa wurin boka a musulunci Dan haka sai malam ya ce ilajul aini ga maganin kambin baka wani mutum wallahi in ba littattafan salaf ba babu irin wannan karatun sam babu fa ku je ku kwaso duk ku je ku kwaso za ku ga mutafan su abin da ke ciki shirme ne da hayaniya babu duk inda ka ga irin waɗannan abubuwan littattafan salaf ne da su suke ɗakuwa daga Allah daga annabi Allah da annabi ko su suka san komai amma abin duk da ya zama kawai da canke ne da na janje ni gidan gauro ne ba abin da zai kai ka wallahi sai dai ka faɗi warwas amma waɗannan sai sun gama maka jawabi sai sai saboda Allah ya ce saboda annabi ya ce shi yasa ka in ka taɓa su irin waɗannan ake cewa luhumul ulama'i masmuma naman malamai guba ne da shi irin waɗannan malaman in ka tunkare su billahi lazi ba ka cika da la ilaha illallah sai dai ka cika kana kukan kare kana haushi za ka mutu in kana taɓa malaman salaf amma wallahi duk wasu malaman mutu akhiri ne da suka kawo ta'adi ka bi su kai raga-raga da su ka je ka kwanta lafiya lau sai dai kai mafarkin alheri saboda dama ba su ba Allah duk abin da suka tashi cewa suke su su ko waɗancan suna alfahari da Allah da annabi ne kullum abin da suke yaya za a yi Allah da annabi su samu ɗaukaka da yarduwa a cikin zukatan mutane amma su ko waɗannan 'yan baya ƙoƙari suke su gina mutane su fa su ne su fa su ne su fa su ne kenan sun manta da Allah Allah ya kiyaye malam ya ce, ga maganin kambin baka ko kambin ido don haka ke hajiya wance da guggawance da inna wanke da wanke wance duk da kuke zuwa ana ɗaurawa yara zare a kwankwaso zare a hannu zare a wuya laya guru kambu duk baki ɗaya wannan abin kafirci ne magudanci ne in kika mutu wuta za ki tafi sai kin tuba wannan zaren da kika ɗaurawa yaran ki bai isar miki ba kawai in kika tsurka shi sai kin yi istighfari domin shirka kika yi shi yasa irin waɗannan tsofaffi ga su nan anan hayin ojo a zaria ga su can a ainihin dogarawa ana wata mai tsimman mai ɗaura gare wata inna godi wata duk waɗannan mushirikai ne kamata ya ajiye a musu wa'azi su musulunta in ba haka ba wallahi aka samu gora aka daki tsakiyar kan kafirai billahi zai ba ailo shi ba daidai aka in aka kashe su daidai ne shi yasa muke cewa matasa masu son sunna a yi kokari a samu mulki ya zama ku ne ciyamomi ku ne kansiloli duk inda wani mushriki yake za a je a fito da arni a yi mishi wa'azi malamai masu iya wa'azi da jawabi da lumana a wayar da kanshi, in ya karba shi kenan a kawo jali a bashi a kawo rufin asiri ya zauna lafiya in ya ƙi karɓe fa sai a danne shi a yanka shi mun karanta a baya sayyidina Umar kashe su yake yi waɗannan abubuwan ba za su yiwu ba kawai malanta aikinta shine ta faɗa ta yi wa'azi aikin malanta kenan amma zartarwa da kansa kalifa takobi wannan sai in kai ne wallaɓai to shehu usmanu ba ku ganin gwagwarmayar da aka yi baban su malami ne fobi. fobiya da kake ji ma'ana fobi alfaqih malamin fiqh kalmar fillanci ce haka ya ta wa'azin ana dariya ana ganin shi shashasha da yayin suka taso suka yi wa'azin suka ga kai wa'azin nan fa lokacin sai an hada da gora sai suka tashi suka fara da karfi sai aka fi karfin sai suka gudu Niger da suka je suka yi shiri sai suka shigo kasar da karfin ilimi da ƙarfin takobi suka zo suka yaƙi sarakunan suka kifar da gwamnatin su suka rike mulkin suna son mulki ne ba sa son mulki har suna mulkin ba su da alama masu mulki malam abdullahi gwandu yana gwamna shine gwamnan kebbi state amma noma yake karɓe kwadago yake karɓe ya je ya yi sannan ya ci abinci ya je ya karɓi kwadagon nema garin yana kwadagon ya je ya yanke da kirgajiyar dawa jini ya ci gaba da zuba har ya mutu gwamna guda na jihar kebbi ba wai ka kanan yanzu da kumatu kamar balambalan ba sam a'a lafiya gwamna ne gashi nan aiki yake yi yana ta. ashe su ba mulkin suka hara ba a zo za a dama mishi fura a ce ranka ya daɗe fura babu nono yau sai ce a dama mana da yadda ruwa gwamna guda na kebbi duk ina fulanin da ke kebbi state ba za a je a kwato ba su ba sa zalunci ashe kuma malamai da ustazai da shehunnai ba cewa aka ku je ku karɓi mulki ku je ku ci kuɗin jama'a ba a'a ku yi wa jama'a aiki kuɗin aljihunku ku ba ku yi wa jama'a aiki kuɗin gwamnati ku yi wa mutane aiki duk inda ƙazanta take ku bi ku tsabtace ta a bayan ƙasa boka ne wannan wannan ne mai yasin wannan ne mai tsurku wannan mai kaza duk a je a yau tankaɗe da rairayen su a tara su su tuba in sun ki duk a kama su a yanke kafirai a tabbatar da musulunci wahdahu la sharika lahu takuna kalimatullahi hiya al ya zama Allah ne kaɗai yake da ta cewa ba wani wanda ya isa wannan ba zai yi ba sai in matasa sun dage shi yasa kowa ya je ya sanya wani shiri za a yi wani mataki za a ɗauka wane ya zama ciyaman wane ya zama kansila wane ya zama kaza wane ya zama kaza don a samu a yi gyara a kan harkar nan domin da malanta kaɗai shekara nawa muna faɗi a nan shekara nawa wannan masallacin zai shaida mu mun fi shekara goma sha biyar muna faɗi haka ai ta faɗe ai ta faɗe ai ta faɗe ina haka ce yau kai ne ciyaman kana cewa duk wani mai kaza ya tuba in ba haka ba to nan da nan sai ga mutum ya taho da carbi masallaci wai ya tuba kenan to shine yace hunaka iddatu turuqin akwai hanyoyi da yawa li ilajil aini domin maganin kambin baka da kambin ido amma sai malam ya ce. azkuru minha sai dai daga cikin su zan faɗi A ula hanya ta farko daga cikin hanyoyin da ake kaiya kambin baka ko kambin ido irtisalul aini shi wanda yake da kambin bakan ya je ya yi wanka ya kawo wannan ruwan wankan a zo a kwara ko a sheƙa shi ga wanda kambin bakan ya kama shi hanya ta farko kenan mai malam yake nufi sai ya ce idza urifa al'ainu in har aka gano wanda yake da cutar kambin baka din yi umaru da nazki za a umarce shi da yayi wanka mimma yi al-ma'u alladhi ightasala fihi sannan sai a ɗauko ruwan da ya wankan da shi wa yi 'ala alal mahsudi sai a kwarara wannan ruwan ga wanda hassada kambun bakan nan ta ci shi min khalfihi ta daga baya kamar shi wanda kambun bakan ya ci shi za a tsaya ne daga ƙiye shi sai a rinka sheko mai ruwan haka shi kuma yana ci cucuɗawa haka za a rinka zubo ruwan da bakin wannan ainihin kwano ko daro ko roba ɗin ba wai kwarfatuwa za ana zuba mishi a'a haka za a sheko mishi shi ta ƙiye shi kuma yana yana cucuɗawa a jikin shi shikenan sai tashi zai watsake daren dakam yanzu yanzu nan za ka ji insha Allah sai ke cewa fa yabra'u bi idnillahi ta'ala da izinin Allah in aka yi haka zai watsake me yasa sai ce fa an abi umamata daga baban umamatu eh, ibn sahal ibn hunayfin dan sahal dan hunayfin ma'ana kaji wannan abin ma daga cikin gidan da matsalar ta faru ake ruwaito hadisi zaka ji wannan mutumin uban shi ne kambin baka ya ci to akwai kuma wanda yafi wannan ko ko je bai fi wannan ba da labari ba ko je ka san ko je ya fi kowa labari ko to wannan uban shi ne kambin baka ya ci akwai kuma wanda ba a samu jawabi a wurin shi kamar shi babu qala dan haka sai shi baban umamatu ɗan sahal dan hunayfin yace irtasala abi sahl ibn hunayfin bi kharrar babana mai suna sahal dan hunayf yayi wanka a wani kwari da ake kira al kharrar kamar munan a ce kwarin ɗan goma ko kubanni sanannen wuri ne na haka sun sai kaji in sun faɗa ba sai sun fassara ba domin duk wanda ke sauraron su ya san gurin to amma mota da bamu sani ba shine malam gashi a ya ce. wadin min audiyatul madina wani kwari ne daga cikin kwallukan madina shine uban nashi ya je tsuguna yana wanka fana za a jubbatan kanat alaihi sai baban nawa ya cire wata babban riga wata alkyabba ita ce bahaushe ke cewa aljibba ce sai ce alkyabba aljubba to shine sai baban nawa ya cire wannan ainihin alkyabba tashi da take wuyan shi wa Amiru ibn rabi'a ta yanzuru ilaihi sai ya zan daidai wannan lokaci akwai wani mutum mai suna amiru ɗan rabi'a yana kallon baban nawa wa kana sahalun shadidal bayabu shi kuma mahaifina sahal mutum ne mai matuƙar fari mutum ne fari ƙar hasanal jildi mai kyakkyawar fata faƙala amiru sai shi amiru ya ce ma ra'aitu kal yaumi wala jilda mukhabba'atin azra'a tun da nake ban taɓa ganin kyakkyawar fata irin ta ɓoyayyar budurwa kamar wadda na gani a yau ba ka ji larabci ko me ke nufi da ɓoyayyar budurwa shahararren abu ne su a wurinsu duk budurwar da take ta zama babbar budurwa ta riƙa ta gama secondary ta gama poli ta gama atc ta gama fce ta gama jami'a sai a gina mata ɗakin ta ba ka ganin ta ta fita sai kai wata guda a gidan ba ku haɗa ido da ita ba ba ta fita to shine sai ka ji ana ce mata azra muhabba'a budurwa ce ɗa namiji bai taɓa sanin ta ba kuma ma ɓoye jikinta take yi shine imru'ul qais yake cewa wa baybatu khidrin la yuramu khiba'uha irin ta wannan kamar kwai take ya kake ganin kwai in kaza ta je ta saka abinta tana ko ina take yin kwai in kwan ya kamo ta sai ta ruga da gudu ta samu lungu inda ta tara yashi ta tara tsinkaye sai yake siffanta ai budurwa in dai budurwan mutunci ce to kamata ya dama ya zama tana da ɗaki nata na musamman ɓoyayye inda duk inda aka je aka same ta za a same ta tas kamar yadda kwan kaza ɗincin yake lokacin da yake cikin gurbi zama mun gane to shine wannan kalmar ga ta sai fassara ta a ƙasa ai fatatin muhba'a wato budurwa wadda take a ɓaɓɓoyewa ko a ɓoyayya fi hijirha wadda take a cikin ɗakinta Zama an gano wannan da kyau ku dubi larabcin nashi cewa ma ra'aitu kal yaumi wala jilda muhabba'atin azra Tunda da nake ban taɓa ganin fata irin ta ɓoyayyar budurwa da ɗa namiji bai taɓa saninta ba kamar yau ashe yana nuna maka irin waɗannan 'yan matan in suka fito za ka ga jikinsu lukui-lukui tas ba irin waɗannan 'yan kazallaha ba duk ta je ta gama yau ya kanta kafin a mata aure ta je nan an zubar da ciki nan an zubar da ciki nan duk komai ya girgije ya lalace zama mun gane to sai ya siffanta cewa tun da yake bai taɓa ganin kyakkyawar fata kwatankwacin fatar budurwa ɓoyayya ita ce muhabba'a to azra ita ce budurwar da namiji bai taba taba ta ba batula kenan da hausa wadda namiji bai taba taba ta ba kamar yadda ake siffanta maryamu a ce maryam al-azra budurwa ce da namiji bai taba taba ta ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan kwatancen me yawa kai ba za ka gane ba domin kai yanzu yan matan zamanin ka yanzu duk jikin su kuraje ne kirki da waɗanda suka ɗan daure ita ce za ta je ta ɗanyi goge-goge da kankare-kankare amma saboda sun lalata kansu da iskanci ba ka ganin budurwar da take da jiki natural jiki lafiyayye irin wanda Allah ya mata yadda take haka jikin biyu ya rushe to in ya rushe din nan sai kuma aje ana samun ambi ana shafa mai to sharrin ambi shine duk wani tabo baya juya shi dan haka sai kuma ta koma ta dabar dabar kamar wata tsoho kuturwa to ina ma da a ce za ka ga irin budurwar nan da ainihin wannan hadisi ke kwatantawa da ka fahimci irin kyan fatar wannan dattijo da ake siffanta a hadisi Shi ne kyakkyawar fata lukui lukui lukui lukui sannan ga ta nan lafiyayya a ido in ka ganta ɗoɗar sai ya ce to tun da yake bai taɓa ganin kyakkyawar fata namiji da fata irin wannan kamar ta budurwa wadda ke ɓoye a ɗaki kuma ɗa namiji bai taɓa kusantar ta ba shi kenan sau'ika sahalun makanahu nan take sai zazzaɓi ko jante sai ya kama sahal a nan take shi ne sau'ika sai zazzaɓi ya kama shi sahalun ɗin na sha ƙasa ya ce ai usiba bi maghsin shadidin nan da nan sai mashashara mai tsanani ta kama shi washtadda wa'akuhu kuma wannan mash sahabbai suna da ƙa'ida duk sanda matsala ta same su matsalar tattali matsalar addini matsalar ne su dai manzon Allah ne kawai suka sani don haka nan madadin manzo Allah ya ji su a police station an tafi wurin doka doka ya ce wani ne a sai suka taho gurin shi dai kawai su sun sallama dukiyarsu ‘ya'yansu duk hukuncin da manzon Allah ya to gaskiya ne nan take shine ainihin kawai fa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi wa'ikihi sai aka bai manzon Allah labarin jantan da shi sahal ya shiga ciki faƙila lahu aka ce da manzon Allah ma yarfa asahu ko kanshi shi baya iya ɗagawa sahal yana canshar kaf ko kai baya iya ɗagawa haka yana kwance saboda zazzaɓi ya yi tsanani faƙala sai manzon Allah ya ce hal tattahimuna lahu ahadan kuna tuhumar wani akan shi qalu amir ibn rabi'a sai suka ce ba wanda muke zargi in dai ba amir ɗan rabi'a ba Sada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya sa aka kira shi ko ya kira shi ma'ana ka ga wannan duk sanda aka ce police na neman ka sai ka je kenan yanzu ga shi an ce ana neman shi ko tuhumar shi ake yi to sai ka zo saka ce ani ban wani abu sai ka je zama mun gane wannan da kyau yanzu dai gashi an kawo ƙara to wa ake zargi wani to aje a kira shi sai aka kira shi fataghayyaba alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mishi fuska fa qala yace alama yaqtulu ahadukum akahu akan me ɗaya daga cikinku zai kashe ɗan uwan shi asalin wannan kalmar alama za ya hadukun a akahu to sai aka takaita ta kamar yadda ta zo a ƙur'ani, amma ya tafa yatafa'alun asalinta amma za ya tafa luna, game da me suke tambaya to nan ma alama a kahu akahu akan me ɗaya daga cikin zai kashe ɗan uwan shi me ɗaya daga cikinku ku dan uwan yi maka ba kashe shi ala barakta me yasa baka ce Allah ya sa albarka ba da ka ga fata kyakkyawa irtasil lahu to tafi ka je ka yi mishi wanka ma'ana tafi ka je ka yi wanka don ka kawo mishi ruwan fa ghasala amirin sai amir ya je ya ainihin wanko wajahahu wa yadayhi ya wanko fuskar shi ya wanko hannayen shi wa kaihi da gwiwoyin hannayen shi wa kaihi da gwiwoyin kafafuwan shi wa atrafar rijlaihi da gaffan kafafuwan shi ma'ana gefen yatsun kafafuwan shi wa dakhilata izarihi da kuma cikin jautan shi cikin kwarjallan shi in aka zo ɗaura zane misali wadda haɓa ake fara turawa ciki to wannan haɓar da ake fara turawa ciki iya inda ta buya ɗin nan to sai a je sai a wanko ta shikenan fi kadahin ya wanko ya kawo a cikin koko, sun masubba alaihi min wara'ihi sai aka kwarara wannan ruwa ta bayan shi sahal din shi wannan mara lafiya sabara a sahalin musa sa'ati nan take sai sahal ya watsake jama'a kun ji likitancin annabi ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to gashi shine a ƙasa yace rawahu ahmad wan nasa'i wa ibn majah ahmad ya rawaito wannan hadisi da nasa'i masu karambani sai kaji kullum mutum ya ce nisa'i nisa'i a'a an nasa'i jama'a je a koyi karatun hadisi a wurin malaman hadisi wallahi in ba haka ba za ka yi ta magana ana ganin ka ta baya an nasa'i ake cewa ba an nisa'i ba an nasa'i wa ibn majah da ibn majah وصححه الألباني في صحيح الجامع محمد ناصر الدين الألباني ما لم حديث الدنيا باكي ainihin يا أينه إن كنت حديثي أتكن صحيح الجامع الصغير أتكن لما حديثي ندبو أكد ترى da ainihin takwas rahmatullahi alaihi jama'a kun ji wannan kenan babban malami wahidu abdulsalam bali sai ya ce waqtulifa fi dakhilatil izar an yi sabani game da menene ake nufi da a wanke cikin jauto me cikin gyauto ɗin ina ake nufi da cikin gyauto shin cikin gyautan cikin gyautan? ko ku ɗuwaiwai ko ku azzakari ko farji me ake nufi dakhilatal izar faqila al muradu mawdi'uhu min al jasadi wasu suka ce wurin da gyauto yake kwanciya na daga cikin jiki to nan za a bi a wanko in ka zo ɗaura zani ko in mace ta zo ɗaura zani haɓar da take turawa ciki to wannan haɓar yadi ina ta rufe to inda ta rufe sai a ba a wanko daidai wannan ɓangaren jikin sai a zubo a ƙwarya wasu haka suka ce wakila wasu suka ce almuradu mazakiruhu wasu kuma suka ce a mazakunta shi wannan ɗa namiji ake so ya wanko ya je kawo in aka kama shi da kambin baka a ƙarƙashin wannan maganar mace kuma sai ta wanko ta kenan wakila a wata faɗar aka ce almuradu warkuhu a ɗuwaiwan shi ɓangaren ɗuwaiwan shi guda wanda ta nan ne yake ɗaura kwarjallan iz huwa ma'aqidul izar domin nan ne maɗaura kwarjallan kun ji waɗannan zantutuka jama'a amma sai wahidu abdulsalam bali bai yi maka irin yadda malaman soro suke maka ba ko malaman zaure a ƙasar nan a ce duk wanda ka ɗauka daidai ne ran da kuma ka ɗauki wanda ba shi suke so ba su ce ka kawo sabon abu su kuma suka koya maka shi yasa sharri ya tattaru a wurin malaman zaure irin waɗannan dindikwalan za su koya maka an ce kaza wakila kaza wakila kaza in ka ce malam wanne ne daidai sai ce aji daidai ne to ran da ka ɗauki wanda ba shi yake a kai ba sai ce kuma ka kawo sabon abu kuma shi ya koya maka karatu to waɗannan su ne dindikwalan malamai dindikwalo na malamai ba alheri tare da su don me za ka koya wa mutum abu ya je aiki da abin nan ka zo ka kware mishi baya wurin jahilai in yi wannan abu sai ka ce i eh, ni ne na koya mishi dan da ka faɗa haka fahimta ta mutu amma kana cewa a'a wannan sabon abu ne ya kawo sai ce in mm, ka ji malamai ka gani shi kenan duk abin da ka koyar ka rusa shi kenan amma ka koya mutum abu ya je ya aiki da shi in kana ganin yayi abin nan da kuskure ne sai aka zo ka kawo maganar to cewa wanda ya kawo maganar ya je ya kira wanda ya faɗi maganar sai ka san yadda baka gyara abin cikin hikima amma in ba haka ba akwai mutanen da suke suna nan yan iska ne su ko yan siyasa ne ko yan duniya ne su sun zauna ba sa zuwa makaranta ba sa sauraron wa'azi ba ruwansu da duk alaka ilimi da sun da an faɗi magana sai su sheƙa wurin wani tsoho to ka ji an ce kuma kaza sai ce ƙarya ne sai su dawo wurin dandali dama su hira suke kawai duk yan mata budurwar da ta zo wuciya su ci gaba su sha lemu sai ce to mun ma je wurin manyan malamai sun ce ƙarya ne to da can kana zuwa wurin manyan malaman suna biya maka karatu a'a sai yau ne da kaji kike so su batar da kai to gashi dai yanzu da ibn da malam ya kawo wannan gaba daya sai zai tantance wacce magana ce daidai shin yanzu aka samu mai kambun baka azzakarin nashi za a ce je wanko ko ko inda wannan fallan zani ya kwanta na cikin jikin shi ko kuwa shi fallan zanin zai wanko ko kuma zai wanko ƙungurin da yake ɗaurewar ko ina ɓangaren ɗuwawan ko ina sai ce qala al-qadi ibn al-arabi babban alƙalin musulunci al-imam abubakar ibn al-arabi ba malikin maghrib yace az-zahiru wal aqwa bal al-haq yace abin da yake zahiri a sarari ko kuma abin da yafi ƙarfi ko kuma ma ka cokam ka ce gaskiyar al'amari annahu ma yamul jasada min al-izari ɓangaren yadin da ke jikin shi wannan mutum nan ne za a wanko misali yanzu sai aka same shi yana ɗaure da zane to haɓar da ya cusa daga ciki wannan haɓa kuma yanzu ya ɗaure ta anan to haɓar ciki ɗin sai a tattaro iyakarta ta kai kamar inci goma ne sai a tattaro iya nan sai a sa a ruwa sai a ainihin wanki to ruwan sai a kawo shi wannan ɗin sai ya wanka da shi shi ce wannan ita ce maganar da take da ƙarfi ita ce ma maganar da take kaɗai gaskiya sauran fa duk kuskure ne jama mun gane wannan da kyau ko shi ne gashi a ƙasa ya ce ka duba al ahwazi sharhin tirmidhi ne na al-imamu abubakar ibn al-arabi sunan shi ahwazi a cikin juz'i na takwas shafi na ɗari biyu da goma ainihin sha bakwai to jama'a in kuka gane wannan da kyau kaga shi kenan an fita daga tantama kenan dangane da shin wai wannan wanka da aka ce mai larura kambun dakan nan ya je ya yi ƙoƙarin malamai ne ko ku hadisi ne kana ga hadisi ne manzon Allah ya ce igtasil lahu tafi ka je ka yi wanka don ka kawo mishi ruwan ashe annabi ne ya ce ko saboda haka duk sanda matsalar ta faru sai a ainihin ce je ka kayo wankan ne zai je yo a a bangaren ainihin kwarjan nan nashi ne duk baki ɗaya dai gashi nan ka ji abu dalla dalla an bayyana maka shi yasa an aka yi wannan aka ga bai ci ba sai a sake ainihin yi mishi ko kuma sai a ci gaba da addu'o'i waɗanda za mu zo za mu samu ma'ana mataki mataki ta iya yiwa a yi mishin hakan ya zan bai kare ba to sai kuma a ɗauki ainihin mataki na gaba insha Allah ta'ala shine yace sifatu sali in wando in wando ne sama saman kwalar wandan mun ce saman kwalar wando ko kuma mu ce saman tuma zagin ma'ana ina ne tu mazajin ina ne gidan mazajin nan to sai ka tattaro wannan saman sai a wanke in wandan ka ne botur ne mai kwala ne sai a tattaro wurin kwala shi kenan sai a wanke jama'a mun gane a a wurin kwalar da gaba ta za a tattaro ta domin ita ce matsayin da take tsayawa a matsayin ne mai kwarjan ne haka eh iya sama eh iya sama insha Allah qala ibn shihab al zuhri rahimahullahu ta'ala malam ya ce sifatu lightisali saliga siffar yadda ake wankan yaya ake wankan sai ya ce qala ibn shihab az-zuhri rahimahullahu ta'ala al-imamu ibn shihab az-zuhri Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yana daga cikin manya-manyan malamai yana daga cikin ƙwararru masu karɓowa daga hamshakan tabi'ai da kuma wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi yace al-ghusl alladhi adrakna ulama ana yasifunahu irin wankan da muka samu malamanmu suna siffantawa to me yasa yace malamansu saboda malamansu sahabbai ne da manya-manyan tabi'ai irin su sa'id ibn musayyib jama'a mun gane wannan da kyau ko to waɗannan kaga zaka iya kamar yadda imam malik yake cewa wallazi adraktu alaihi ulama'ana abin da na riski malamanmu me yasa manyan tabi'ai ne da kuma waɗanda ainihin suke suna karɓuwa daga wurin sahabbai kai tsaye don haka shi ma sai ce irin wankan da muka samu malamanmu suna siffantawa an yi uta bin rajulil a'in ne a zo da mutumin da ke da kandun baka ɗin, a zo mishi da biqadahin a kawo wa shi mutumin da ke da kandun baka ƙoƙo ko roba fa da kaffahu fihi sai ya shigar da tafin hannun shi a cikin wannan ƙoƙo, ma'ana a zo da ƙoƙo da ruwa sai yumabnidu sai ya ɗibo ruwan da wannan tafin ya kurkura bakin shi thumma yamujjuhu fil qada sannan sai kwarara ruwan ya zuba ruwan a cikin wannan kokon ma'ana koko ko roba da ruwa in ya zo sai ido da hannun shi na dama haka sai sa a baki ya kurkura bakin shi sai mayar da wannan ruwan kurkura bakin a cikin sauran ruwan da ke kokon thumma yaghsilu wajhahu fil qadhi sannan sai kuma ya sake wanke fuskar shi a cikin wannan koko thumma yudkhilu yadahu al-yusra sai ya shigar da hannun shi na hagu sai ya subbo ala kafin yumna fil qadahi sai kuma ya zuba wa hannun shi na dama sai ciccuda ainihin tafin hannun shi na dama a cikin kokon thumma yudkhilu yadahu yumna sannan sai kuma ya shigar da hannun shi na dama a cikin wannan ruwan fa yasubbu biha ala kafin yusra sai hannun na dama ya zuba wa tafin hagu sai wannan tafin shi ma sai ya ainihin wanke tafin hagu ya wanke in ya wanke sai kuma ya ainihin zuba ciki sabbatan wahidatan zubawa ɗaiɗai kowanne ɗai za a zuba sai ce sun da yudkhil da al-yusra sannan sai sake shigar da hannun shi na hagu a cikin kokon fa yasubbu ala mirfaqaihi al-ayman sai ya zuba wa wato gwiwar hannun shi ta ainihin wato dama sai ya wanke ma'ana duk wannan wankewa da zai zai wanke a ina ne zai wanke a cikin kokon ne yana zuba sai ce sun da yudkhil yadahu al-yumna sannan sai shigar da hannun shi na dama a cikin ruwan fa yasubbu ala mirfaqihi al-aysar sai ya zuba wa kuwar hannun shi ta hagu thumma yudkhilu yadahu al-yusra sai ya sake shigar da hannun shi na hagu a cikin ruwan fa yasubbu biha ala qadamihi al-yumna sai ya wanke shi ta dama ruwan yana sauka a cikin wannan kokon ثم يدخل يده اليمنى sannan sai ya shigar da hannun shi na dama kuma cikin kokon sai ya subbu biha ala qadamihi sai ya ainihin zuba ga kafar shi ta hagu wanke ta ruwan ya zuba a cikin wannan koko ثم يدخل يده اليسرى فلنفي شقد هننش نهجو فيصب بها على ركبته اليمنى في عينه وينكي قوش تداما ثم يدخل يده اليمنى فلنفي شقد هننش نداما أتكين قوقان ويصب بها على ركبته اليسرى في كل زبا أكل قوش تهجو وينكي تا كل ذلك في القدح zuhuri ya ce duk wannan wankewa fa da ake cewa zai rinka zuba ne shi wannan ruwan a cikin wannan koko sun ma yi dakhilata izarihi sannan sai kuma ya shigar da cikin jautan shi cikin jautan shi sun kadahi a cikin wannan ainihin koko sai ya ke kenan ya wanke shi kamar yadda muka faɗa wala yuba'ul qada'u fil sun ardi yace amma ba a aje kokon a ƙasa wani ne zai tallafi a ta yin haka ka aje kokon a ƙasa fa yusabbu ala ra'sil ra'sil rajuli sai a kwarara wannan ruwan a ainihin wato kan shi mutumin allazi usiba bil aini wanda kan kambin baka ya ci shi min khalqihi ta bayan shi sabbatan wahidatan zubawa ɗaya haka kawai za a in aka tsugunar da shi sai a sanya wannan kokon sai a rinka sheƙa mishi haka ta bayan shi ana kwararawa yana ainihin cuccuɗawa kenan ma'ana ba wanka ne wanda wai ko ina sai ya gama jikin shi ba a'a in dai in zauna kawai sai a rinka sheko mishi ta ka haka shi kuma yana biyu yana da inda zai iya shi kenan da ya gama kuma shi kenan to kaga irin wannan hali in ya zan balagagge ne akwai buƙatar kenan ya zan koda da ɗan dress a jikin shi ko kuma mace ce zama akwai koda ainihin da siket a jikinta sannan sai a rinka zubawa din ko kuma a samu matar shi ta mishi haka ko a samu ɗan shi ko ita ko makamancin haka ne wanda da yake muharramin shi amma in wanda ba haka bane wanda yake ba muharramin shi ba kun ga akwai matsala ya je ga al'aurar ina fatan mun gane wannan ko da yake muharrami ma'a kamar wanda yake yana da ran shi da eh, abin nan dan shi ai ba zai shiga ga tsiraicin shi ba kaga irin wannan hali akwai bukatar ya sa gajeren wando ko kamfai ko makamancin haka sai a zuba mishi ko kuma a sa matar shi ta yi ko mai gane wannan da kyau to ko mata ya kamata duk irin waɗannan abubuwan su san su ba wai kai da abin ya faru shi kenan sai ta koma gefe guda tana ihu ba kamar irin yadda dabbobi suke daga cikin irin matan nan da an ce an yi mutuwa to ku je ku yi mace wanka ko kuma wasu tsoron ta suke yi ke kin wuce yanzu ki zama gawan ne ki wuce ki zama gawa ba rashe ce inta wannan bayani ya kare daga ina ya dauko shi sai ce raje as-sunan ka koma ka duba ainihin as-sunan min baihaqi ta al-imam al-baihaqi a cikin ainihin mujalladi na tara shafi na ɗari biyu da wato sunan kubra kenan ta al-imam al-baihaqi jama'a kun ji yanzu duk wannan gashi daga salaf ne aka samu ba daga shakwa na ba daga salaf malaman salaf malaman farko mashru'iyyatu ghusl al-a'in har wa yau dai malam ya ce shari'an musulunci ce ta yadda shi ne kambun baka ya yi ainihin wannan wankan ba wai fatawar wani malami ba ce mashru'iyya ce shari'a ce ta shari'anta shari'a ne yin wankan awwalan dalilin farko ce kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al'ainu haqqun kambun baka gaskiya ne walau kana shay'un sabaqa qadra la sabaqathu al da a ce wani abu na iya rigayar kaddara Allah to da kambun baka ne zai iya rigayar kaddara Allah amma tun da babu fa ba abin da zai iya fin karfin kaddara Allah to kambun baka ma ba zai iya ba kenan wa idza ahadukum in aka nemi ɗaya daga cikin ku da yayi wanka saboda kambun bakan shi ya kama wani falyartafil yayi wankan yanzu shari'a ce take ko ba shari'a ba shari'a ce ba fatawa yana bace shi yasa an ka zinduma ashar oho sai wala wahid ba mai durƙusa sai a sharɗin ta wuce ka san da ba ta fada tana fada a can gaba ku ta yarda dan annabi ne ya ce ai wanka in ka zo ka ce kai jama'a musulmi kun ga littafin jawahir ma'ani na yan ruqa to ba ruwan wahid bali ba ruwan albani sai mu durƙusa a sharɗin ka tana wucewa in ta fada kan manzo Allah ka zama arni da rawaninka da komai kana kan durobin kungiya. ƙungiya gashi rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi mujalladi na biyar shafi na ainihin talatin da biyu jama'a kun ji falyaghsil ko to ya je wankan ya wanko jikin shi na'am asani na biyu wa an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat aisha ta tace kana yu'maru al-a'ilu fa yatawaddau thumma yaghtasilu minhu al-ma'ilu manzon Allah Aisha ta ce an kasance ana umarnin mai kambin baka ya je ya yi alwala sannan summa yaghtasilu minhu al ma'inu sannan shi wanda aka yi wa kambin bakan kuma ya je wanka da wannan ruwan haka aka kasance Ta to ne a cikin ilimin usul fiqi dama ƙa'ida ce sananniya in sahabi ya ce an kasance ana umarni da ai kaza ko ana hana kaza to yana nufin annabi ne don su ba wanda ke umarnin su ba kamar ku da shehunai laifin yawa amma su sahabbai da suka ce an kasance ana umarnin aikata to annabi ne yake umarni da haka ga sha kasa yace rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya rawaito wannan hadisi lamba hadisi na 3880 bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce wa min hadain al-hadithain wa ghayrihima yace daga waɗannan hadisai guda biyu da waɗansu ma waɗanda ba waɗannan ba yu'khadhu mashru'iyyatul wudu'i ake ɗaukan cewa shari'ar musulunci ta shar'anta yin alwala aw lirtisalu ko kuma wanka min al'aini lil wanda yake da kambin bakan ya wanka domin wanda aka yi kambin bakan ya je wanke jikin shi da wannan ruwa waɗannan hadisai biyu da waɗansu waɗanda ba waɗannan ba ma irin sa hadisan can da muka yi na ainihin sa dan hunais da makamantansu duk suna nuna ne suna nuna cewa shari'ar musulunci ta amince shi ya sa sai a yi wankan nan to kamar yadda muka ce in aka yi wankan aka ga cewa har yanzu da sauran matsala to ga kuma wani matakin addu'o'i sai a zo a dafa goshin shi sai a dafa kanshi sai a mishi addu'a mun gane wannan da kyau in ba a san wanda ya mai kambin bakan ba ma to waɗannan addu'o'in duk za su yi amfani misali ba a san waye kambin bakan ba kun ga can an san wanda ya to yanzu dai gashi an tabbatar wani yana da matsala ana gaga dukkan marin jayin zato cewa kambin baka ne to ne sai a yi mishi irin waɗannan addu'o'i a sha ƙasa ya ce a gashi ko sai ce a tarikatu saniya hanya ta biyu daga cikin hanyoyin da ake bi wajen warware kambin baka taba'u yadaka ala ra'sil musab kai malami sai ka ɗora hannunka wato hannunka na dama a goshi ko a kan wanda wannan musiba ta kambin baka ta same shi hatta ɗora hannun nan na dama fa a goshi yana nan da babi sukutun da guda da hadisi ƙyar da ƙyar daga annabi cewa ɗora hannun ma na dama a kan goshi ko aka daga annabi ne gashi annabi yake yana cikin bukhari don ka san ba abin da salaf suke yi da ka wata in ka aza hannunka a kan shi sai ka ce bismillahi arkik wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik wa min kulli nafsin aw aini hasidin allahu yashfik bismillahi arkik da sunan Allah nake maka addu'a Allah ya warkar da kai daga duk wata cuta wadda ke kwararka Haka nan, Allah ya tsare ka daga duk wani rai wanda yake cutar da kai haka duk wani idan mahasadi ina roƙon Allah ya baka ainihin sauƙi daga gare shi da sunan Allah nake maka addu'a ma'anarta kenan insha Allah rawahu muslim muslim yarwaito wannan lamba hadisi na 2186 at-tariqatu salisa hanya ta uku taba'u yadaka ala ra'sil musab sai ka aza hannunka akan wanda wannan musifa ta same shi wata kulu sai ka ce bismillahi yubrik da sunan Allah nake neman Allah ya watsakar da kai min kulli da'in yashfik Allah ya warkar da kai daga duk wata cuta wa min sharri hasidin idza hasada Allah ya tsare ka daga sharrin mahasadi idan wata hasada shi ta tashi wa min sharri kulli dhi ainin Allah ya tsare ka daga duk wani daga sharrin duk wani mai kambin baka wannan hadisi rawahu muslim shi ma muslim ya rawaito shi lamba hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da tamanin da shida abin da ya sa hadisi ɗaya hadisai biyu musulmi ya karwaito su da isnadi ɗaya to shine sai ga da lambar wancan da lambar wannan duk lamba ɗaya suke haka yakan faru ga alimam muslim a tariqatul rabi'a hanya ta hudu taba'u yadaka ala ra'asin musab sai ka ɗora hannunka akan wannan da wannan musifa kambin baka ta kama shi wata kudu sai ka ce Allahumma rabban nas ya Allah kai ne ubangijin mutane azhibil ba'as Allah ka tafiyar da wannan cuta yashfi anta shafi Allah ka warkar da shi kai ne ke bada waraka la shifa'a illa shifa'uka babu wata waraka sai taka shifa'an la yughadiru saqama waraka ka ba ta barin wata cuta dan haka Allah ka warkar da shi a sha kasa yace rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi fi kitab at-tib a cikin littafin likitanci babu du'a'il a'id lil marid babin da ke bayani akan wanda ya je bai da mara lafiya in ya je ya mishi addu'a wa muslim muslim ma rawaito ne fi kitabus salam a cikin kitabus salam littafin sallama babu istihbab ruqyatil marid babin da ke bayani akan an so a yi ainihin addu'a da mara lafiya to kun ji wannan jama'a a tariqatul khamisa hanya ta biyar taba'u yadaka ala makanil alami wa tarkihi bi suwari al-ikhlas wal falaq wan nasi sai ka dora hannunka a inda yake wa wannan mutumin ciwo sai a ce kai a ina ne ka fi jin ciwon nan na kambin bakan nan sai ce kwankwason shi ne yake ciwo ko kan shi ne yake ciwo ko kirjin shi ko wani abu sai ka ainihin aza hannu a inda wannan wurin ke ciwo to in ya ce a duka jikin ya ɗimoce fa sai kai ka kama kan shi kenan domin duk wata jijiya da ta sadu da jikin mutum to tana da alaka da kai don haka kawai sai ka aza hannunka shi kenan sai kai karanta mishi wannan addu'ar ma'ana ka karanta mai waɗannan surorin qul huwallahu falaki da nasi me yasa sai ya ce saboda hadisi ne rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi fi kitabi fada'il alquran a cikin littafin da ke bayani akan falaloli na alqur'ani babul mu'awwizat babin da ke magana akan falalar ainihin wato falaki da nasi da qul huwallahu to jama'a musulmi kun ji in an iya gane mutumin ga matakin da za a dauka in ba iya ganewa ba sai a bi waɗannan addu'o'in ko da an gane kuma ya je ya yi wankan nan har yau abu bai warke ba sai kuma a bi waɗannan hanyoyi a yi ta addu'a abu ne dai a hannun Allah Allah kuma ba a yi mai ƙarfi da yaji tawali'u ake a nemi bukata wurin shi karka ce to tun da an yi bai warke ba to ashe ma ƙarya ne a'a kai ne maƙaryaci qur'ani da hadisi gaskiya ne da ka kai likita da ka kai ɗanka ko uwarka ko ubanka ka kai shi asibiti wurin likitoci da bai warke ba ran da kakarka ta kamu da ciwon ido ka ce ƙarya ne ba za a je asibiti ba mutum nawa ne ya kai baban shi asibiti baban nashi bai warke ba sai gawar shi aka dawo da shi amma kuma ran da mata shi wannan mutum ba ta da lafiya sai koma da ita asibiti amma saboda ɗaya najeriya an rena malamai duk abin da malami zai yi sai a ganin wadanda dama ka cinci ka cinci ne kan tafi ne ma Don haka sai in abin ya ci shi kenan in bai ci ba sai a ji ana cewa to ma abin ƙarya ne niya ban warke ba likita nawa ka kai wa ɗanka har yanzu bai warke ba kuma har yanzu baka ƙarya ta harkar likitanci ba zama mun gane wannan da kyau shi yasa ku malamai ku tashi ku yi tsarin da yake za su ga harkar ku da daraja amma in ya zama saboda neman suna kokari kake kai kai a kira ka don kai kai suna kai kai bajinta kai kai gwaninta so kake kai dai ka birge. garin haka ne shikenan ka zo kana rawar jiki shikenan za ka yi Allah rawar jiki ne sai ka yi sai mutum ya zama tar matsatsau har yanzu bai canza ba shikenan jahilai ne da na sai ce ƙarya ne a sake kira wani bisu bisu Shi ke shikenan ana cewa wa wurin boka warke sai a ce to ba gashi ba shi yasa abu ne wanda za a tsaya a yi tsari akan harkokin nan in ba haka ba babu daraja a cikin abin daga dai karshe malam ya ce namaziju amaliya li'ilajil aini ga misalai a aikace da malam yadi ya ainihin warkar da ainihin cutar kambin baka ko kambin ido abin da malam yake son ya nuna maka a nan shine ma'ana bayan da ya gama karantar da kai ka'idojin sai kuma yake son ya nuna maka shi kan shi ya yi irin wannan aikin domin harkar tashi ce ya kware a kanta saboda haka ga irin yadda ya biya maganin kaza ya maganin kaza don kai ma in ka bi sai ka samu biyan bukata insha Allah ta'ala النموذج الأول مثال فرقه طفل رصد صديي أمه رصد صدي أمه ga wani yaro jariri ya yi watsi da nonon uwashi an yi an yi a bashi nono ya sha ya ya sha me yasa kambun baka ya ci shi kuntu fi ziyarati ba'd al aqarib wa ida yace na kasance a wurin ziyarar wasu dangi na wato na je na ziyarci wasu dangi na fadakaru li sai suka faɗa mini anna tiflan indahum akwai wani yaro karami a wurin su rasaba sabya ummihi ya anna tiflan indahum qad rasaba sabya ummihi cewa akwai wani yaro a wurin su yayi watsi da nonon uwar shi an yi an yi a bashi Mun ya ki karbe منذ عدة أيام تنصوا كوانكي an بعد أن كان a بعد أن كان يرضع رضاعة طبيعية بان يكسن شينا شن نونو شن نونو نأذي أيد كون جايز sha to haka kwatsam sai yaro ya daina shan nono kuma da lokacin yayi ba ba komai ba fa qultu sai na ce da su ahdaru tifla ku kawo wannan jariri fa ahdaruhu shikenan sai suka kawo wannan jariri faraqaituhu bil mu'awwizat sai na mishi rukuya da kulhu wallahu da falaki da nasu su ake kira al-mu'awwizat inda ya ce al-mu'awwizataini to falaki da nasu kenan amma in ya kawo jam'i al-mu'awwizat to kulhu da falaki da nasu inda ya ce qalaqil inda ya ce faraqaituhu bil qalaqil to qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kenan dan haka ka bambance qalaqil da qulya da qul huwallahu da birabil falaki da birabil nasu sune qalaqil sai ka ce suwarul ikhlas suwarul ikhlas huwa da falaki da nasi hakan aka ce mu'awwizat su ake nufi in ko aka ce mu'awwizata ne to falaki da nasu kawai yace to sai neman ruqya da falaki da nasu da qul huwallahu sai ce wa mata yassara min al-adiyati al-warida da dai sauran abubuwan da suka sauƙaƙa mini na addu'o'i da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun makultu lahum sannan sai na ce da su izhabu bihi ila ummihi ku kai shi wurin uwarshi wa ja'u fil hali nan take sai suka zo guri na yubashiruna ne anna tifla ta iltaqama sadiya ummihi cewa yaron ana zuwa yaron gumi nonon uwarshi ya ci gaba da sha addu'a ta ci kenan ko to ma da dan kai ne sai ka sha gidi ka haba an ce muku malamai wasa ne malami da fadan Allah sai ka je mutum da kanshi ta yari. oh inna lillahi malam wai ta zama siyasa a Najeriya wai mutum sai ga yana gyara kafada wai malami ba fadan Allah an ce muku mu wasa ne ka gani a nan nan cikin mutiyan nan haka fa wata mata ta daki dan makwabcinta kai sai fito na a shari'a ni ni ni kika daki dana ba ki san ni malami bane ni malami ki daki dana ayya wai kaji na ce kai malami kenan malami ba fadan Allah oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> Allah kiyaye to nan take dai sai yaro rungumi nono ya ci gaba da sha wal fadlu lillahi wahdahu yace falala ta tabbata ga Allah shi kadai ba wata falala wahid balika ce ni sahibul karamatul bahira a a yace falala ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi ga kowa sai ga Allah duk wannan dabara duk wannan karfin na Allah ne in ba karfin da dabaran namu ne ya aka kakannin mu ba su iya ba ko kuwa to yanzu wannan ba Allah ne ya aiko annabi da wannan alherin ba kama sai kuma ka zo kana tunƙaho waye kai a'a tunƙaho da alfahari ya tabbata ga Allah shi kadai ba shi da ainihin abokin tarayya Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara anan insha Allah ta'ala sannan za mu shiga cikin kasar na gaba kamar yadda muka ce domin muna son mu karasa littafin a yau da izinin Allah wannan dai kasar gashi da nake magana a cikin shi yanzu shine jeren giya kasar na 86 kasan na tamanin da shida to gashi za a shiga kasan na tamanin da bakwai wanda shi ne zai zama ƙarshen littafin asfarimin batta sai dai zai kai har zuwa kasan na tamanin da tara insha Allahu sakamakon wasu bayanai da za mu dangane da alhabbatu sauda shifa'un min kulli da'in illa sam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace bakin algaru na maganin kowace irin cuta in dai ba mutuwa ba to wannan ita ce za mu fitarwa da kasad guda wanda shine zai zama cikon na 89 bi idnillahi fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik